الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما 'Yan uwa musulmi da muka haɗu a cikin wannan gari mai albarka garin sabla gari mai tarihi garin dattijai garin matasa masu biyar sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ɗaukakin sarki ya taimake mu mai gari na nan zaune kuma liman na nan zaune Allah ya ƙara mai gari lafiya a duk lokacin da shek abokar gero ya zo yana zuwa ya gaida mai gari hasali liman nan muka iske mai gari Allah ya ƙara mai gari lafiya imam abdullahi sabla muna tare da shi Sun ɗazu Allah ya ƙara ma imam lafiya wata rana ma gidan shi muka yara zango sai mun tsaya can an shafura an kawo su sannan liman Allah ya ƙara ma rayuwa albarka wannan tawaga gaskiya wa'azi yayi wa'azi mutane garuruwa daban-daban mun kida wajen gari shidda ko wanda suna nan tare da mu anan akwai garin bubuce garin manyan mutane kenan Allah ya kara mu huta albarka ga garin bayawa garin Sheikh Imam liman sabo kenan Allah ya kara mu rayuwa albarka garin bayawa ai garin mu na kai malam ko ba ko sani ba <laughs> ka san gidan mu ko liman bayawa Allah ya kara mu rayuwa albarka sannan akwai garin kan iyaka muna tare da su a nan akwai garin borai har silamina ina gana akwai wani gari cikin silamina muna tare mutanen su anan alfala eh sannan ga garin dankal garin sunna ke dan ga mana ya wannan ga principal ga Sheikh Abubakar Abubakar dankal sannan ga mu cikin garin Sabla da sauran garuruwan da mu ikawo su Mai-mai mai malaman da muka tare su anan tun daga shi shugaban malamai na Auge local government mai masaukin baki Sheikh Abubakar Hassan shadi bubbuce wani ɗaya daga cikin aminan malam gero ke ne Allah ya ƙara ma malam gero albarka da rahama cikin kabarin shi akwai shek imam abubakar sabo bubuce ya eh, bayawa shi ma daga cikin aminan malam gero na hannun dama wa'annan mutanen aminai na gaske an yi amana tsakaninsu da malam abin da ya sanar gaya muku gama tsakanin da Allah ne gaya muku ita su ka shiga ɗaki da malam faɗa yin magana ta gaskiya ko ba ta yi malam daɗi ba wallahi na ɗaukar ta dama tsakanin amini da amini ya faɗa ma gaskiya to suna faɗa ma malam giro gaskiya ko da an aza shi ga wata magana wadda ba irin suka yi suna ya mutu ta wallahi saboda ka Allah ya gafarta wa malam an ga mutane gaskiya mu muna yi musu addu'a ko shi muna sa Allah ya sa su gama lafiya cikin tawagan mu akwai dan masanin mera tare da mu shine Sheikh Nasir Abubakar Mera dan masanin Mera Albani na Argungu wanda ya tsaho karatu da bari ma ya ci gaba da yahi sai a kaɗe shi aka ce ni in tuya a Hausa in ɓata karatun mutane ga shehin malami wanda yake kun san kilas man shine mustapha Bayawa ajin mu guda da shi makaranta kulliya yau sai ga Allah ba mu sa mu yi cintuwa ce garin sabu. eh ko sai na tabbata yanzu ka liman <laughs> to ubangiji Allah ya sa albarka ga mu da shehi malamin Sheikh Muhammad Rabi bubuce wasu na ga muku malamin muna kuma senior muna jami'a ko da mun ka tafi har sai sun gama sun kwashe komai da sunan sun kwashe da ayoyi da komai sun shanye da saboda kamar rabi'u gaskiya ba karin malami ba ne malamin muna Allah ya kara rayuwa albarka su malam abubakar abubakar dankal su malam ya'u daga dankal da dukkanin malamanmu da ina da sauran al'umma duka ina gaishe ku gaisu musu suke assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa musulmi ku yi haƙuri gaskiya daga yayi ba dogon karatu za mu yi ba saboda karatu ya riga ya gabata kuma mutane sun gaji sun ɗazu amma akwai wasu aurarraki wansu sanadiyya haɗuwan wajen aure guda biyar wansu ga hannunmu nan wanda yake ya kamata an gaya nan a kira su kai musu addu'a da amaransu daga cikinsu akwai aliyu umaru ko shekare wanda ke shi ne ango amarya ta ita ce malama hajaru umaru wanda ke ayin salatin manzon Allah eh ayin salatin manzon Allah an daura aure ko ba daura ba jama'a kun shaida ko to saboda kai ta zuru wallahi sai ka sa'ida daga yema <laughs> Allah ubangiji ya sa albarka akwai ango na biyu akwai ango Naziru Umaru da amaryarsa Rabi'atu esbawa esbawa ne ko? esbawa eh, ka san an ka ce bawa mu sai mun ji da mu ake esbawa ko? Sarki, esbawa ta ubangiji Allah ya kara ma wannan aure albarka ma naziru ga amana na an baka na mara marabiya aure na uku akwai ango abubakar umaru shekare da amaryarsa malama sa'ida ɗanladi wadda ke an yi salatin manzon Allah an riga an daura aure an riga an tabbatar da wannan auren murya ta tare akwai ango mansur mansur usman ne ko mansur haruna mansur sani hukuma ko ne mutum <laughs> sai hukuma sai lallashi da amarin malama halira sani sani gandi ne ko? sani gumu sani gumu na sannan akwai ango na biyar shi ne ango alhaji lawal muhammad da amaryarsa malama maryam muhammad espawa wanda ke waɗannan awarkin duka an riga a yi salatin banzon allah waliyai sun bayar wakilai sun karɓa an yi salatin annabi an ɗaura aure kuma aure ya ƙulli ga shi yanzu mun zo makaranta mai walima ko mun yi walima sun ɗazu mai wa'azi mai addu'a Allah ya musu albarka Allah shi wa wa'annan amare da an gaye albarka minna muka roƙo ga Allah maɗaukakin sarki ya ba su abincin aljanna Allah ya hore musu junansu Allah ka zama da su lafiya ‘yan uwa musulmi da yake daga ya riga ya yi ba wa'azi zai yi ba amma tsakani da Allah mace tana da darajar da ya kamata wato duk wani mutum musulmi namiji ya zan ya mulki mace gida ne matasa bisa da karatun da malam muku mace ba a walakanta ta ma a karamahunna illa karimun wa ma a hanahunna illa la'imun mata babu wanda ka karrama sai mutunan kirki babu wanda ka walakanta mace sai mutunan banza duk wanda ka ga mutum yana wa mace wulakanci to ba mutunan kwarai na ba wallahi malam akwai wani yace wani mutum ya bin shawa yace malam matata tana kwasa kaya tana hisuwa waje ni ko ina dauwa ina mai suwa gida yace da Allah ki hankuri <laughs> kuma wallahi mai hali na don saboda ya yi karhin gida ko gida goma duk inda yake gidaje ɗai kuɗi ya yi karhin miliyan ɗari amma matar ga hina son ya mutunta ta tana kwasa kaya tana shi sawa shi kuna ina wasu kiwa Allah ki hankuri ki zaman ki wallahi malam ta fi ce a mata haka amma za ka ga wani mutum ya ce wallahi yau za ki ba ki kwana gida idan ba gidan ubanki na bai da kyau a wa mata tasku irin wannan tasku da walakanci ba a mata haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yace khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli mafi alherin shine mafi alherin ku ga wurin iyali ne eh ana so a binciki halinka kai a shiga gidanka inda iyalinka a bincika kai mi a halinka gidanka inda iyalinka suke Abinci kota ta don ita askar takarda shin hajiya ya zama ki da mai gidanki wallahi lahiya lo muki wani ai wallahi wani kan babu namiji iri ne ko ba gaskiya ba yayi min kaza yayi min kaza yayi min kaza kuma in shigo gidan ga ina mutunta ni ina darajar ta ni to wannan shine mutunan kwarai amma a shiga gidanka inda matarka in ƙuri'a ma aka faɗa gidanka za a fara kashe ka wallahi malam baka da halin kwarai saboda ka mutun mutunan kirki wurin iyali ne aka fara gane saboda ka shi yasa malamai suka yi ta yadda mai kamata a zama da mace akwai ƴan ƙwalmar da aka siyo mata ka so mata ƴan fararta ka so mata ɗan ƙwai da ƙwanta ka kawo mata ka so mata ya gujiyarta ka so mata alewa ta kawo mata babu ruwanka da duk wasu abubuwa yan wasu abubuwa da kan suna kwaɗe ka kawo mata abinci amma inda ka ce wai ka iya kaka daga dawa sai masa ka ina haka ba ba a ce ba a raina ƙurarka ba ba a raina ƙurarka ba malam amma ka sani kyautatawa tana da kyau na sha ba da labari game da matar da mun ka ce sulhu shi namiji abin da ya ce komi na wata ya kawowa gumi na wata ya kawo ya kawo mata manja na wata ya kawo mata sannan itace na wata ya kawo komi na wata ya kawo amma da aka bincika mai an matsala bai ba da kudin kashi shi tun da dimu suna iya sayan gumi na wata malam shi misa bai ba da kudin kashin gado Allah eh malam ni abin da ce saboda mun riga mun san juna da shi kane na ce ka dinga ba ta kudin kashi tunda dai Allah ya hore ma komi na wata haka kuma. wani wallahi ko na sati bai isa wa gida ne akwai wanda bai iya so gumin wata rabin wata ya kawo gida ne akwai wanda bai iya sayan manja na rabin wata to shi dan boko na albashi yake amsa shi ko dan albashi ka san ya daga ya riga ya lisa komi da komi ya ya ya rubuta da biro ya aji wai shi fi tsuhu ne saboda yanzu gujiya da zogala da dubba cikin littafi ne to don mi ai rayuwa ba haka na aka yi ta saboda kan mace tana da bukatu sun san dabban waɗanda ya kamata mutum ya kula mata su wallahi malam saboda darajar mace ya kai cewa ba a baka mace sai an bi hanyoyi an bi hanya ɗaya biyu uku hudu wajen goma sha wani abu ka hinta zan mataka. shi yasa wani hadisi da manzon Allah kuma ya taɓa yi ban tsoro wani mutum ya taso da ƙuba ya tashi ya ce daga madina ya tashi ya ce kuba cikin gari gudana sai ya ce musu annabi ya ce su bahi daki, kuma su bahi mace ya shigar da ita cikin daki ya lalata da ita sun ka ce mm, mu ko jahiliya ha manzan Allah ya wannan abin bai da kyau sai ce annabi ya ce to tun da dai haka ce babu laihi mu abinda manzon Allah ya ce za mu yi dama kun san su ahlus sunna wa ma atakum ar-rasul fakhuzuhu wa ma atakum ar-rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha wattaqullaha inna allaha shadidul iqab saboda haka wannan mutum ya yi wa manzon Allah ƙarya, sai suka tura wani mutum ya tayi in samu tabbaci inda annabi sallallahu alaihi wasallam ai malam ko da mutum ne tabbatar da an ta yi ai confirming wurin manzo Allah shi yace ai haka nan a ba mutum mutta dai a ba shi daki ya shiga lalata da ita wannan abu hankali bai doka da aka ji aka iske manzo Allah ga mai, sai manzo Allah ya ce wannan mutum ya min ƙarya kuma ya kokarin halartar da abinda a haramun in kun ku kashe shi ni ce ku kashe shi sai to ina sa ran in kuka ce za ku iske an kashe shi amma in ku iske gawa ta ku kone shi saboda wannan mutum ba mutumin kwarai na ba wallahi malam da mutumin ne ya san cewa lalle za a kayyata shi wurin manzon Allah kuma za a doki mataki a kai ne wallahi malam sai ya gudu ko da ya gudu ya gangare ya ce samu ni ice ya tsaya wallahi malam bakin maciji ya sare shi mutu ko da saƙo ya dawo an ka ce manzan Allah sassanma ya ce a kashe shi ko da an ka bi shi an ka iske bakin maciji ya sare shi ya mutu kuma ga saƙo annabi ya ce a ƙone gawa ta sai an haƙone shi duk wanda sa an ka ɗauki mataki mai tsauri a kan wanga saboda ya ce a ba shi mata a ba shi ɗaki ya lata da ita kaga wannan abu a cin zarafi ne to saboda kan mace da darajar da ya kamata mutum ya riƙa ta da kyau ba a baka mata sai an bi process an yi process na tsaye an yi na biyu har goma sha biyu kafin a kai gaba ka isa halittar matak to ta yaya mutum zai tuwa shi wasa da irin wannan wasu kai ka zuwa su ha ba kai ba ita zuwa gidan ku ba kai ka zuwa ka ga abin da haka su sai ka yi sallar tsaye wani sa ga hadari ya taso to wani hadari ya taso ciki yi babban ga hadari wace ya yake in ya ɗauku hiyar sai daɗi wani kuma sai ki a ah, tubanci wallahi da ke ga dagan ga ya saurin yi amma dai da Allah ya ke bari mu ɗan ƙara ko zuwa a jima'a duk da yake waɗannan hirarrakin ba su da wani dogon fa'ida a musulunci amma shi saurayi na son irin waɗannan kalaman daɗin magana ta yake ji to 'yan uwa musulmi in dai haka ne don mi da ya an baka ita kuma haka ya kuma kula kanta na daga cikin abin da ya kamata ku kula shine 'yan uwa musulmi ku kula da matan ku don Allah ya inda don Allah ya baka mace to Allah ya ruha maka asiri na mataki na farko akwai wasu na suna baɗan matan ba samu ba yanzu haka da wasu matasa tika tika yana son mace kamar mai mala ya kan samu ina zai sata ni zai ba ta ci babu amma yanzu kai Allah ya hore maka an wanki an baka shin da Allah me yasa ba za ka rika yadda ya kamata magabata suna mutunta mace ka dai ka dibi da manzon Allah gidan shi ka mutunta mace matan shi duka na mutunta su ka dai ka dibi sayyidina Abu Bakar yayi mutunci da iyali ne ka dai ka ji sayyidina Umar yayi ya mutunci yayi mutunci da iyali ne. iyakar hankuri babu zuciya babu kuma sayin na umar amma ka dibe da kwanta mata ta yi mata ta yi atika ita kai mai wankin babban bargo cikin gida ya yi shiru kuma yana amil muminin an ce wani mutum ya kawo karan mata ta gidan sayin na umar yana bakin kofa sai ya ji tana wanke shi ta tas tana zabge tana tasuwa tana faɗa mai kalamu masu muni tana loda mai tana ajewa sai ta yi mai ta tas ko da ya gama ta gama ya hito wannan mutum ya tafi aka ce ina mutumin ce ina mutumin da yake ne ya sallama aka ce ai ga ya kama hayati ce a tsaya kira shi ko da an ka ce ana kira shi ya dawo ce ya an ki kazo makatai ce a'a dan al'ada manyan mutane in mutum ya taho jira ko ko gobe in ka taho jira manyan mutane in sun san ka taho ka tayi mu an karantar da mu cewa babban mutum in ka sallama mai in ya san ka taho ka tayi wulakanci na ga manyan mutane ka sallama musu kuma daga baya ka ce to saboda ka wannan mutum sai ya ce wallahi abin da ya kawo karan mata ta shi isa gidan sai na umar ne mai to saboda haka shi yasa ya gasu ai da ya tsaya ya bada bayani abin kuma ya ya kwarai daga sau ya ce to wannan ba matsala ba ne su mata hakan na su mace irin ta ya bashi tana faɗin kotu irin kalami amma in ta kuma ta sauka kuma malam masu zinariya ce inda za ka gane duniya ga yake za ka ga duniya ba su ciwa daɗi babu cikinta kai har aljanna ba su daɗi sai akwai mata cikinta duk wanda ka ga ya shiga aljanna sai an haɗa da mata aƙalla saba'in Allah rama ko ba kan nan eh ƙaramin takadiri ke saba'in a karama kallahu ƙaramin takadiri saboda haka duk wanda shiga aljanna aƙalla a haɗa da mace saba'in Tumalan gidanka da aljanna fa ya yi najeriya girma ya yi duniya girma so goma sai ba ba su kimi amfani ne saboda ka dole a kuma mata ciki ko ina ko ina matanka suna nan gasu saboda ka yan uwa musulmi mata suna daraja abin da ya kamata mu rufe da shi magana sadaki kun gani mace aka ce a ba sadaki don me aka ce a ba ta? Allah maɗaukakin sarki da ya ce wa atun nisa a saduƙatihin na nihila. Wa atun nisa a saduƙatihin na nihila. Hmm. Fa'in ɗurna lakum an shayin minu na sauka kulu hali an mari'a. Allah maɗaukakin sarki ce wa atun nisa a saduƙatihin na nihila. Ku bai wa mata sadakokinsu. Nihilatan matsayin wajibi. Nihilatan matsayin kyauta. Allah maɗaukakin sarki ce ku ba mata sadakokinsu kan mu ɗauki dogon bayani da yanzu sadaki kai ubashin wai kai adda shi ko yarinya adda abinta don yin muka tsawon ga bayan sai mu ɗauke wanda ba mu ke ko'ina to amma dai mun an ce a ba mata sadakinsu nihilatan matsayin wajibi wasu malamai sun fassara wannan nihila matsayin wajibi farilla ba a yin aure babu sadaki aure komi zama ne yadda aka son abin da ka ba a yi babu sadaki sai dai wani ya biya maka a bata saboda mai saboda ba a kan wata haka ko sai na ali gidan manzan Allah ya tashi kanan manzan Allah ya sallar sulma manzan Allah ya yin fatima ɗiya ta yi sai ce kawo wani abu ya ce suni ban da komi ya ce a ai ba su ba wani abu ka ce ka kawo rigarka da ka samu wurin yaƙi a bata rigar sulki an ka bata matsayin sadakin ba an ba ka wani abu ba sau da ka ba a kai mace babu wani abu sau da ka shi sadakin nan da ka gani dole a famata abinta ana iya yi da yawa ana yi kaɗan ana yi daidai wa daidai gurgudan matsayin mutum malam akwai matar da an kawa sadaki gona an ka bata kuma ta ce ta yi mata ta an shigo ta kuma ta shiga ɗakin miji lahiya lau da sadakin gona jama'a ko ba haka ba ne akwai matar da ita kuma sadakin ta raƙumi mu mun daura aure ta zaki raƙumi an kai dan masani ya sani masallaci an ka tuho yaran sun ka mai da auren uwayensu uwa da uba suka rasu suka rabu an dade ba a kuma haduwa ba ɗiyan suka girma suka ji wallahi baba sai ka mai da mama ke ko wallahi mama sai ke koma ɗiya sun ka yanke hukunci dole an sun ku ce ko ba dai kuna sun mu koma ku ce ku ku ce ku kawo wani aure mu koma da kuma mu koma auren mu tsiyan tun suna ƙana an karabu yanzu ga girma ya taho sun ce wallahi dole sai an koma wallahi ina faɗa muku gudan shi awali uwa sai shi ya bashe ta shi ko guda shi awakilin uba na shi ya amsa an kai sadaki raƙumi yanka ba su ba a huta ba saboda an yi sadaki da mota galleliyar mota an ka ba su ta ƙware ta masu sadaki sannan in ka diba manzon Allah sadaki ne a wannan lokacin waɗannan kuɗi isna ashar uqiya inda aka magana wa nashan kudi na masu kima kwarai da gaske in za a fassara su yanzu amma a wannan lokacin kudi ne madaidaita mafi yawanci duk wanda ya tashi a ruhiya da su to amma yanzu zamanin muke ciki yanzu ga mun samu naira mu ta yi kasa kwarai da gaske naira najeriya da kasuwar duniya ta faɗi ƙasa sai zan naira in ka ce wata kasa ma ko an ta ba'i amma an yi lokacin da a da duk duniya babu inda ba a kashin naira saboda bakin ƙahin nera, in kana da kama kamar kana da ta kafi dala ƙagi wallahi ma amma yanzu aka waye gadi nera ta riga ta ta yi warwa ka ce yau nan kusa kusa sai a ce a mun ba mu ko an san ba to sai zan da nera ta faɗi ƙasa sai zan sadakin nera ta ga yayi sama yanzu abin da mu gaya muku jiya juma'a shekaran jiya juma'a abin da rubu dinar yake naira dubu ɗari biyu da goma sha uku da 'yan sama wai cikin ta an cira kaɗan nan dubu ɗari biyu da dubu goma sha uku da 'yan sama e ta an cira don sai da sai ta kai wajen dubu ɗari biyu da ashirin da wani to kenan kaga dubu ɗari biyu da goma sha uku ko dubu ɗari biyu da hamsin misali mu yanzu kuɗi na maganin masu yawa ko ba gaskiya ba saboda rin saboda inda aka hito ba su da yawa mala akwai inda an ka ce zaurawa dubu hamsin hamsin in kana so biyu ɗari ko baka irin adama lokaci ana cikin yanayi zaura sun yawa don alawa ka tuwa ba ko guda biyu ɗari a wanke ba saura biyu gaba ɗaya dubu ɗari shi kina amurka wani to yanzu an taho dubu ɗari biyu da wani abu budurwa guda ko ba zaura guda kada sai mu ga kuɗi sun yi sama ƙwarai to yanzu in muka taho muka ce dole sai sun kai yanzu mutum ya ba dubu ɗari ba ɗara mai aure liman yanzu in mutum ya tuho da dubu ɗari biyu ne ba ɗara mai aure in eh. ta su ai ba karbu jinak ba su karbu jinak ba in eh. wani na ya tuho shabgu mai yace a mai aure kuɗi ba su kai rubu jinak da walliye da kowa sun taho sai wasu sun kace to gaskiya ba su kai ba sun ka ce a sadakin ga mun yi shi tun rubutu na na kaza mun ka yi shi saboda ka mummuna muna son asir ce ba a ɗaura sai sun kai sai su jama'a wallahi in kun kai haka wallahi kuna ɓanna ita wasu tana ta ne mata lalle amarya ta shiga za su ga ɗakin miji yanzu kai ka to kace kuɗi ba su kawo ba a ɗaura aure saboda ra'ayinka da mazhabarka sai sun kai haka to in ba ya ne ba auren ne ya mutu kai an ba sababi ne mazan Allah kuma ba taɓa kawo mai ɗaura aure wai don sadaki bai sadaki ma akwai ba shi ana yi akwai ni kawo tafi da aure ɗaya za a yi ba a kuɗin sadaki yanzu Nijar ko shekaran jin mai magana Nijar suka ce ai su ba a kuɗin sadaki mun ɗaura aure ba su kowa ifciyar idan su yi an yi sadaki an gama yayi liman ka da bukata masu sai faɗa masa daki ba dole a faɗa masa daki nawa an kai wallahi wallahi Nijar yanzu haka nan suka yi ba a faɗa ma nawa an kai sadaki kawai dai an ayi an gama sai su ku sadakin su wallahi ba lan kashi gare na ta yi wani dauran aure garintawa. kila albani ma yana da suna shaida abinda an kai sadaki miliyan gwana saifa abinda sun hakawa miliyan biyu dubu bakwai na najeriya miliyan biyu dubu bakwai sun ka kama a wannan lokaci shi an kai sadaki in ka kana ka dubu ɗari biyu su yi ma yawa to yanzu ga wata aimata mata miliyan biyu da wani abu to a ƙara gaba ka iski in za a balaraba sadaki miliyan tara zuwa goma sai ka aji miliyan goma a wankin balaraba a kai ma ɗakinka ina haka miliyan goma kai ɗaya eh, saboda haka saboda haka abinda aka so ga musulmi ɗaya su jibimina na ya inganta da nassi wata bi'u a hasana ma'unzila ilaikun mai rabbakun ku mafi abin da inganta daga ruwan ubangijin abinda manzan Allah kuma ya tabbatar sadaki bai da yawa sama bai da yawa ƙasa bai da ƙaramci ƙasa saboda haka abinda mace ta amince da shi waliye suka amince da shi sai a ɗaura aure akan haka waliyin ta in ce ni dai na amince rabi a ɗaura mata aure a kan sadaki dubu ɗari ita ma ta amince dubu ɗari sai ya ɗaura aure Allah ya sa albarka dalili kuma saboda wata mata an ɗaura wata aure da takalmi takalmi aka ce ke amince takalmi ta ce wallahi ta da su su aka zaka ta ce wallahi na yadda manzan Allah ya ɗabba ya tabbata ta ɗaura aure kuma ɗaure ya ɗauru wata mata an ɗaura wata aure da musulunci ta ce ita abinda a sadakinta mijinta ya musulunta in yan musulunta ya kalmar shahada kalmar shahada shi an musuluncinta shi a ci a sadakin ta ce ta yadda kuma wannan mutum wallahi ma yi tuwe kalmar shahada ce ashhadu Allah, la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadu rasulun manzo Allah ya ɗora musu aure auren da ya yi albarka an samu alaran moyin maza fiye da goma sai auren saboda haka kai malam ka jiba gari katon ya gona wadda manzo Allah ka shan ruwa cikin ta wannan bawan Allah da Allah ya saukar da lantunan albirra hatta fi mimma tuhibbun ko بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون Allah madaukakin sarki ce ba ku samu aljanna sai kun ci daga abin da kuke so wannan bawan Allah sai ce ya Rasulullahi gorin nan da ka sani tawa bayruha ko bayraha na ba ce ta sadaka saboda Allah a ce a ba bayan Allah ita sannan ina son in samu arju birraha ina son Allah ya bani aljanna wannan gonar shi manzo Allah ya to Allah mun karba amma ka je ka ba mu ƴan uwanka danginka manzo bawo Allah ne ce ya mu ƴan uwa ne gaba ɗaya gonar nan saboda kun ga kenan auren da ba san sai wa bawan Allah nan malam aure ya albarka musulunci na an kasa abin da kamata mutane su gane shi ko kuɗin sadaki ba shi da ka kam auren zai dadi ba malam aure wanda adda albarka shine wanda ba a wahala ba wanda ba a wahala ba shi ba a wahal sai ba gidan uwaye ba a wahal shi su ba kowa ya yi gwargwadon abinda Allah ya hore mai shi ke nan walillahi alhamdu a yi haƙuri sauran malamai suna ganin kan Musa a musu mazhabin malikiya ita mun kai ta karatu tun muna yan ƙananan har yanzu to amma sanadiyyar kila ka ta ka shiga jami'a nan an ce fiqhul muqaran an ce fiqhul adilla an ce wane ne sai a kawo dalilai duk magana da aka kawo a kawo dalili a kanta to shi ka sa dole waɗanga bayanai a yi su saboda yanzu in matashi ya tole kuɗi ne dubu ɗari da hamsin ya an ka ce ba a aura mai mace sai ya ce da dubu ne goma sai ya zina da yarinya jama'a haka ne ko ba haka ka yi da Allah wallahi malam wata aurenta na iya lalacewa ya ka ce ba a yi ne ta kaba karuwanci na biya kudin ta bi duniya ta lalace saboda an ce wai abin ganta bai ba a yi haƙuri jama'a waɗannan masail ne akwai su ba mu ɗin wanka faɗi manya-manyan malamun da suka yi magana a kansu saboda ka sadaki idan mutum zo sadaki don allah limammai da malamai don da sadaki ne in dai wali mace ya da sadaki sannan ita ma yarinya ta gamsu da shi don Allah ka ƙwara mata aure ta ku yi addu'a Allah ya sa albarka amma in an ka ce dole sai ya kai abin da aka so wallahi jama'a kuna saɓan na da yawa cikin kasar kuɗi sun yi wa yanzu ba yanzu ya a dubu ɗari biyu da hamsin yanzu eh wai na adasu, duk ya taɓa ni da ya samu dubu hamsin ya sa cikin gina ta da ya samu dubu talatin ya ya sa cikin gina yana gyara masa ɗakin ta ina shi ina tara kuɗi dubu ɗari da hamsin yanzu eh ko matasa ko liman zo da aka wallahi jama'a su tsaya ku ga abin da ya kyawu da suke shari'a ga sauki aka su dama annabi sallallahu alaihi ya faɗa ya ce aure mafi albarka wanda ya sauki sauwaka al'amari don aure ya sauki mata so su kwasa ko ba gaskiya ba ga wasu kasashe wasu wurare can ana faɗan mata dai don Allah ka tuwa ɗauka akwai wani gari da sani wallahi in ka biyo da mota ce da Allah tsaya tsaya ba sai budurwa kyakkyawa malam faratas ga dogon hanci to don Allah tsaya mutai don Allah tsaya mutai wallahi an tsaya za su buɗe mu shigo ta biyo ka in ta tuwa garin ku sai a buga wa uwayenta cewa ga ta iso saboda ka su shigo a tuwa ɗaga masa aure kyakkyawa yarinya malam faratas eh wallahi malam wallahi malam ina malam ka bayawa ka shiga ka shiga mu sai a tsara ma gudanar na ga zama ya kamata ya tsaya nan sakatar ya tsaya sun azu a yi nufi ya zama daidai Allah ka wani kuma da fito Allah ka yafe mana salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullahi kama kalla akwai tambayoyi kamar guda uku kuma tambayoyi kamar duk suna da alaka da bayanin da ma da yi na ƙarshe ita tambaya guda ko biyu dai ma da ya ma amsa su saboda wani ma Allah ya tambaya akan karancin sadaki nawa ne bayan ya yi bayanin karancin sadaki nawa ne sai kuma ya ce tambaya sai masa shin dole ne auren nan ba a kullawa sai kuɗi na ya kai rubu dinari ko akwai halarci ko yiwuwa a ko da kuɗi bai kai rubu dinari ba da aka yi mota sai ne an ya ta ke cewa Allah sarki da yake wa in dimna lahu a shekin ne ba ku zo hani'an marina sai to wai wanda dimna lahu a shekin ne cewa ya shiga cikin wannan rubutu dinari ko ko a'a in sadaki bai kai wannan rubutu jina da ba babu dama a ruwan ba. wanka akan makallahu kaji tambaya to jama'a kun san umarnin Allah madaukakin sarki da yake a ba mata sadakin kuma cikin daɗin rayuwa babu damuwa saboda shi sadaki in ka biya lahira kuma za a biya za a biya ka abunka duk mutumin da ya ce gaban Allah inda yayi aure ko aure goma yayi inda ya biya sadaki sai ya iska sadaki ne cikin mizana aikin ya rasa shi saboda Allah ya ce ka ba su ka ba su to saboda ka shi sadakin nan ko nawa ka ba su a ciki ne kamar da ya gabata in dai wali ya amince mace ta amince to in ta ɗauko wani abu ta baka ko ya kai rubu dinar ko bai kai rubu dinar ba ko ya wuce rubu dinar ciki ne ta ɗobo ta baka illa da ya shi gaba da ba ta yi ana yin mace sadaki dubu ɗari biyu da hamsin sai ce wallahi wa na kawo wahala ga auren amma ga dubu ɗari ciki na baka ka ce kai harkokin ka sai Allah ya ce fakuluhu ku ci shi abin nan da an ka baku hani'an da daɗi mari'a da daɗin haɗiya halat malat saboda ka mutar da ka son ka ta ce kai wa na kawo wahala ga auren na ga ɗinki ba kai ba ga hijibi za abin ga dubu ɗari babana ya zanta sadaki da dubu ɗari biyu da ga dubu ɗari na ba ka ce ko ɗinki kai sai ka an sha abinka ko ba ka amsa eh liman ko ba amsa saboda liman ana amsa bawan Allah ana amsa ka an shi kudin ka hani amariya saboda haka wannan ba haramun bane ko ya kai rubu idan ko bai kai rubu dinar ba ya halatta in tabba mutum wani abu ciki sai ya amshi abi saboda haka don Allah jama'a bangaren sadaki a daina bata aure da ke saboda sadakin ka a mu da Allah muka faɗa mu ba shi yiwa gaban Allah za mu tsaye mu faɗa muku magana da ƙarya bai yiwa mu ce muku sadaki ko bai kai rubu dinar ba ana kulla mutum mu ƙarya da mutum to me an hwanta so za mu yi daga rubu mutum nan me an hwanin tsaye mu gaban Allah ya tashin kiyama ba mu da ba mu da hujja ga hujjoji nan birjik manzon Allah kuma ya ce mun sahabi ka ce ka samu iltamis walau hataman min hadid ka je ka samu ko zo bakin karfe ko ne zo yace wallahi yace dawo babu da ya kawo babu zoben bakin karhin ga mutumin ga ya zamme sai wani ya ce to ya rasulullah ai shi da yana da mayafi a raba biyu a ba ta rabi sai ce ai bai isa ko bai isa ta mutumin ga ya buga gaba da bayan babu zai kai har ya tashi ya ce annabi ya ce a kira shi ya dawo ya dawo ya ce ma za ma aka min Ni ka kake da shi na qur'ani ni ka haddace ya ce ma'i surata kaza wa kaza tare da ina sura kaza da kaza da kaza haddace su taqra'uha an zahri qalbin kana iya su da kai ce ina iya su an ce bakara da ali imran da sutun nisa ido ya harje su cikin kai wajen hizo goma cikin kai yake sai manzo Allah ya ce idhab faqad zawwajtuka bima ma'aka min alquran ko faqad mallaktuka bima ma'aka min alquran idhab allimha 20 aya manzo Allah ya ce na auren ma da ita saboda abinda kake da shi na qur'ani ka tafi ka koya mata aya 20 na qur'ani so su daki jama'a aure yayi ko bai ba an ka ce auren nan yayi albarka mala yau ga alayen man qur'ani bai da mata eh? yana son mata ga bai da kuɗi manzo Allah su mai ce na aura ma da ita kadiba lafazin manzo ce ni ne aura ma saboda abin da kake da shi ne qur'ani albarka qur'ani da aggare ka amma sai ga yanzu Allah mun gwani ka zo ga dan mata wani sai sai dan kasuwa sai tuka sashi wallahi malam wanda ya saba cin kasuwa ba yawa ya tuye kasa ya tuye ya kasa ka malam kana da qur'anin ka a kasa ka ba ka da ku to azan ka ba alaran mai auren auren auren mata saboda mi saboda iya su koyi qur'ani qur'ani ba wasa bare duk inda qur'ani ya sauka sai albarka ta sauko saboda wannan mutum annabi ya aure mai nan saboda yana da qur'ani koya mata aya 20 to ya koya mata sama ga aya 20 mata matan nan ta iya qur'ani sanadiyya auren mijinta sannan zaman su yayi kyau Allah ya ba su arziki daga baya sanadiyya auren nan shi yasa Imam al-Bukhari babi babu tazwijil mu'tir alladhi ma'ahu al-Qur'an wal Islam babu wanda ke cikin matsi wanda yake akwai Qur'ani akwai musulunci a auraye mata ka abashi bai da mata ko ba gaskiya ba amma yanzu mata ina duk wani ya toce kai wallahi wanga bai yi wallahi qur'ani ce ku qur'ani zaki ci in ki tayi qur'ani zaki ci wallahi malam qur'ani ana cin qur'ani alherin qur'ani ya wuce ba ta abinci da shi daga bayan Allah sun yi arziki sanar qur'ani ba Allah ubangiji ya samu dace ai hakuri na zama yare da yawa sosai maka Allah akwai guda kuma yake tambaya yake wai akwai kamar mutum yana wasa da wata yarinya haka sai ya nuna mata kuɗi sai ci kuɗin sadakinta ne to wai wannan wasan meye matsayinsa a wannan gaskiya ne dai ga fahimta ta da yake ga su man rabi'u nan ban ganin wani abu ne gaskiya don ya ce wanga sadakin kina irin yadda jikoki kawa irin yadda kakanni kawa jikoki sai ce ga wazo biya sadakin kina kuma gaskiya ba kaga wanga zai iya zama sadakin illa wa fata irin da kakanni da jikoki wanda yake wannan ba wani abu na ga addini ko ba gaskiya ba illa dai a kiyaye wannan bai zama bai zama wani abu ba zama matar shi saboda ya ce mata ga sadakin ta ita na ta yi wayon masu na wanda shi a sadakin ta in ba ba abin nan ba kuma zaka yana da kyau mutane su kula da irin wannan Allah ya samu dace assalamu alaikum Allah ta ka da kai Allah ya ba ya ba amin ya ba ya